sami kuɗinka ka sha wuya ka sami to je ka kashe su ta hanya mai kyau jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki salu garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin To har yanzu muna tare da mu Farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido a kan tabarbarewar tattalin arziki. Alhaji Babangida Lamido ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Rashin kare haƙƙin ɗan adam da masana'antu da dukiya domin mai ba a fuskantar domin me an sa hurumin ƙasar ne muna shiga harkar siyasa aka koma bangaranci masana'antu suka dulkushe muka haɗa kai da wayansu mutane daga turai tunda su ba sa so a abubuwansu ya durƙushe mu kuma namu ya tashi suka raka mana soki burutsu cikin tsarin mu kan cewa wannan ya kawo wannan sa bai iya ba a ɗore akan wannan ba a ne mana mi a rako ba baya ka gane ko mun ƙi mu tsaya Dr. Aminu Fage cikin bayanin da kai ka ce to rashin dorewar manufofin tattalin arziki yana ɗaya daga cikin al'amuran suke dagula lissafin ci gaban tattalin arziki mu a nan Najeriya. menene tushen matsalar nan ta tattalin arziki shekarun nan sha shida da ake yin ko sha bakwai da ake demokaradiyya ne ko kuma a'a faɗuwar farashin mai ne shekara biyu ko uku baya ko me tun yaushe ne ne wannan ko kuma a yau din ne kawai saboda manufar da ita gwamnati ta kawo ita ce ta hasa da wannan matsala ta tattalin arziki yaushe ne ko a nazari ko ka gano cewa tun yaushe wannan matsala ta faru wato a babban makasun da matsalar ta jawo wannan hali da muke cikin a kasar nan bayan shi wannan rashin dorewar wani wato kamar eh, policy da aka kawo wato akwai rashin hangen nesa na shugabanni wanda kasashe kamar tsarinmu wanda ake da su asian tegas da saudi arabia wanda suke da kasashen suke da wato arziki man fetur shugabannin sa da hangen nesa hangen nesa na yadda za wato za a duba kasar ya za ta kasance nan da shekara 100 ko shekara 200 wato ba suna duba wato wai abin da suke da shi a lokacin bane suna duba to cike kenan yanzu mun samu dukiya ko mun samu rarar wani kuɗi daga wato daga arzikin man fetur ya za a yi wannan kuɗin mu sarrafa shi mu ɗora ƙasar domin ta ci gaba nan da shekara ɗari mai zuwa to na ɗaya shine wato rashin hangen nesa na shugabanni na biyu kuma wato da san kai da bangaranci ya taka rawa wato wajen tsoma ƙasar na cikin wani cikin halin da muke ciki yanzu ah, na uku da kuma wato rashin tsoron Allah shi ma ba karamin taka rawa ba wanda Allah ku shugaban ko kai kirista ne ko kai musulmi ne kuma bar mana addini ne to ya kamata a ce mutum ya tsoron Allah ya san cewa wata ran zai mutu kuma dole Allah zai tambaye shi to rashin wannan abubuwan guda uku suka saka Najeriya a cikin tsaka mai wuya da da ta misali kamar shi kuma eh za iya cewa tun shekara nawa da suka wuce waɗannan abubuwan da ka dinkule suke faruwa a Najeriya bana ne ko bara ko bara wacan muka kamar da shi malam babangide faɗa wato wannan ƙasa ta ta don cikin wani halin ne tun shekara ta 1970s wanda a lokacin ne Najeriya ta fara samun rarraman man fetur wato abin da muke ce masa oil boom wanda a lokacin tsohon shugaban kasar najeriya gawan shi an samu kuɗin da ya wuce wato hankalin ɗan najeriya a wani lokacin suraka kaga a nan wajen rashin hangen nesa na shugabanninmu na baya ya haifar da wannan halin da muke ciki wanda da a lokacin wato shugabanni sun yi hangen nesa sun kawo wani tsari na tattalin arziki da na zamantakewa domin ci gaban kasar da ya zama da cikin masu cikin wani halin ba wanda daga baya bayan an samu wannan olibum na 1970 an zo an kara samu a 1990 lokacin da aka yakin tekun fasha a lokacin an samu rara kusan dala biliyan 21 lokacin baban gida da mulki wanda a lokacin a lokacin shugabanni ba su kara wato hangen nesa ba ta yadda cewa an yi kuskure a baya a 1970 to ya za a yi wannan kuskuren a kwatar da shi domin a ɗora ƙasar a wani tafarki mai bullewa sai kasance a nan lokacin an ƙara zuwa an kara yin son zuciya wato an zo an sace kuɗin an kai kasashen waje daga baya na biyu a 2008 lokacin ko a 2002 lokacin eh, obasanjo najeriya ta kara samun wannan third oil boom din wanda a lokacin shi ma aka zo 'yan majalisa suka yi kane-kane suka wato suka yi misleading shi shugaban kasa a lokacin sai abinda suka ce a ta policy tun ya lokacin wannan matsala ta budget ta cusa wani abu a cikin kasafin kuɗi tun daga lokacin obasanjo ya samu wanda bai sani ba shi da kawai za a kawo ya ba su wani abu kawai ya sa hannu ba tare da ya bi ya duba shin me aka ɓoye me aka kunshi a cikin kasafin kuɗin ba to duk wannan shine wato ya haɗu ya jawo wa wato ƙasar nan wani wani nakasu da tasgaro da halin da muke ciki shi sa ake ake kuka wanda a shugaba mai ci yanzu bana jin zai iya gyara kasar nan da shekara takwas mai zuwa saboda kasar ta riga ta shiga cikin wani hali ne wato na tabarbarewar arziki bana da Allah yana son kasar da yanzu kasar nan kawai sai Allah amma um, wasu kuma na ganin kamar ku masana tattalin arziki musamman waɗanda ake sawa a gwamnati ba kwa takarar da ta kamata me yasa to kai magana taka wato akwai abin da ake ce masa policy implementation da kuma policy, uh, uh, policy uh, shi kan shi policy din kansa formulation, za ka bude policy wanda kasar nan ta riga ta fita tsara a duniya cewa ba wanda ya kai najeriya wato iya tsara policy eh, wato wani wata manufar tattalin arziki kamar najeriya amma matsalar shine wajen aiwatarwa shine za a zo a kawo misali na kama na baka misali a kamar lokacin bijin 2010 an kawo shi ya yi failing an zo bijin 2020 ya yi failing transformation agenda ta yi failing su kan duba wannan kawai duk son zuciya ne da rashin tsoron allah da kuma wato kuma rashin kishin kasar wato dishi ya jawo idan aka zo wato za a yi wata da abu sai a mai kafa angulu domin eh, cin hanci da rashawa yawon kasar katutu su ka sai ka rasa ta ma'in matsalar a take ne daga saman take kuwa kasa take amma dokta eh, kaman daga cikin masana tattalin arziki dinnan ana akwai waɗanda ake sakawa a gwamnati da haka bayan sun kasance masu tsara manufofin tattalin arziki kamar yadda kake magana policy formulation din har yanzu kuma a cikin masana tattalin arzikin nan ne ake samun policy implementers me alagizai gizo yake kenan ajin ilimin suke yi su wani abu daban ko kuma ya wato abin da na gaya maka shine wato kasar nan tana da masana yadda ta kowane fanni da ke tunani to matsalar shine kamar da faɗa maka rashin tsoron Allah ne da kuma wato eh, sun zuciya da kuma kishin ƙasa wato duk ka da abu da kuma kishin ka da abu idan ka tsinci kanka a cikin wani hali wanda in kai kaɗai ne ba za ka iya canza komai ba dole an riga an fi ƙarfinka dole ko ka bi abin da suke so ko kuma in baka samu ma a batu da kai so wannan ya yi wato ya taka rawa wajen kasar ta cikin ta cikin wani hali na garari wanda duk yadda mutum ya so ya ba da gudunmawarsa wajen ci gaban kasar nan duk ya tsinci kansa musu ai muna da su da yawa wanda idan aka ɗauko su an san masu tsauri ne an san masu yanzu misali kamar shi shugaban shugaban Buhari me yasa yan Najeriya a shekara ta 2015 da bahaushe da inyamuri da bayarbe da kanuri da musulmi da kirista aka dage aka ce dole sai buhari ya zo ya mulki kasar nan shekara ta 2015 saboda an yi ya gani ya yi an gani a baya kuma ana da kyakkyawar wato wani yaƙini da kuma irin wato ƙwarin gwiwa cewa in ya zo kai akwai mutane suke ganin cewa idan buhari ya zo a satin farko zai cina dukkan al'amuran najeriya wanda shi kansa bai san kasar ta riga ta shiga wani rudani ba sai lokacin da ya kama mulkin ya fuskanci cewa ashe kasar nan duk ashe hange hange yake sai da ya shigo tukunna ya yi gashi ashe abu ba lalacewa kasar ya fi karfin tare dan adam kafin da kai da ga dr haji musa zan koma wurin alhaji babangida lamido alhaji babangida mun yi magana manufofi sannan an zo ana cewa su kansu masu aiwatar da manufofi na tattalin arzikin ga su ga yadda suke a tsari na abin da ake cewa economic world order da ake cewa da harshen nasara za ka ga cewa masana'antu ko kamfanoni masu zaman kansu su ne suke juya sha'anin tattalin arziki ita gwamnati iyakaci ta ɗan shara ta share titi ta yi kwalta ta yi railway ta samar da famfo da sauransu ku me yasa masu masana'antun najeriya kuka bari 'yan siyasa da shugabannin gwamnati suke ta tangal-tangal da tattalin arzikin nan ne ku me yasa ba za ku yi waccan rawar da masu masana'antu na kasashen duniya ke takawa ba ka gane ah, shi a najeriya wani abu muka ɗauka 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati sai aka samu katanga kamar katangar karfe ba wanda ke jituwa da juna domin me ba su koyi da irin kasashen waje ne da kan cewa duk inda ake a duniya masu masana'antu su suke tafiye da tattalin arziki su ne suke haɗa ma gwamnatin domin su ne masu kuɗi su ne gwamnati kawai ya tsari za ta ɗauko na karɓar haraji da bunƙasa ƙasa kuma ana gani a ƙasa yau din nan kai ka taba zuwa germany in aka biya albashin ka dubu tamanin to ka tabbatar fiye da dubu talatin a haraji shike tafiya in ma ka ci sa'a ka samu wannan kai din nan malama mu da kwari ka je Germany ka gani amma ba za ka ga titi da ne ba ba za ka ga titi da shara ba akwai gurin hutawa akwai gurin asibiti kyakkyawa ka gani kare ce a kare to ita Najeriya tun da muka fita da tsari na irin sovereign region gaskiya muka shiga matsala da lokacin da ake wannan kowa yana cin gashin abin kansa ira wannan dinnan gaskiya kowa yana abubuwansa amma a lokacin taɓarɓarewar abubuwa ma na rashin da'a da rashin wannan gaskiya lokacin mulkin baban gida ne ƙasashen duniya ta yadda da shi in zai zai yadda da tsari irin na tattalin ah, harkar majalisar ɗinkin duniya da bankin lamani na imf kan cewa in ya rarrage abubuwansa su suka zo suna samun kasuwa a najeriya to zai ci gaba da mulki jama'a firar za ta ci gaba mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu yanzu a madadin bakin namu farfesa aminu muhammadu fage da dr muhammadu hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilinmu da ke kano mahmud ibrahim kwari da chubahiro diodune wanda ya daidaita mana sauti yanzu a madadin bakin namu farfesa aminu mahmad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilinmu da ke kano mahmud ibrahim kwari da coba hero diodune wanda ya daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. inda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.